This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da mita 17 da mita 25 sai kuma mita 60. Ana kuma iya kama shirye shiryen mu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyuwar hausa.com ko kuma sashen hausa.com. ana iya kama shirye-shiryen namu kuma a gidajen rediyo amfani fm ko sarauniya ko fara ko kuma nomad fm duwa jamhuriyar niger jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da grace alheri abdu muke maku fatan alheri ba labarin duniya ne za a ji rahoto game da ɗage aiki da dokar hana cin kasuwa da gwamnatin bauchi ta azawa kasuwanni uku da ke yankin tafawa balewa sai kuma wani rahoto kan taron gaggawar da babbar jam'iyyar hamayya najeriya ta npp ta kira a abuja ko a menene sannan a ji tattaunawar da aka yi da ministan labaran najeriya akan hakkin da ke kan shugaba adali a kuma ji sharhin jaridun arewacin najeriya da kuma ra'ayi daga bakin mai shi amma duk sai bayan an saurari labaran duniya tukuna. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana daidai sauran wata guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa Amurka. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ana tafiya keke da keke tsakanin 'yan takarar biyu shugaba Barack Obama da Mitt Romney na jam'iyyar Republican. Binciken da cibiyar Pew Research ta gudanar ya nuna Mr. Romney yana kan gaba da maki 4 bisa ɗari yayin da binciken Gallup ya nuna shugaba Obama yana kan gaba da maki 3 bisa ɗari. mr romney ya rage ratar da ke tsakaninsu ne bayan muhawarar shugaban ƙasa da aka yi makon jiya inda aka mai da hankali akan tattalin arziki masu sharhi kan lamura sun ce mr romney ya nuna ya yi kyakkyawan shiri kuma yana magana gaba gadi yayin da shugaba obama bai burge jama'a ba 'yan takarar biyu sun yi kamfe jiya talata a jihohin ohio da iowa jihohin da suke da muhimmanci a zaben shugaban kasa da yake jawabi a jami'ar jihar ohio da ke birnin columbus shugaba obama ya yi kira ga ɗalibai su rajista kaɗa kuri'a tare da bayyana cewa dukkan abin da jam'iyyar democrat ta yi wa yaƙi na fuskanta barazana ya ce ƙasar ta yi nisa kuma bai kamata ta koma a baya ba wajen amfani da tsare-tsaren da ba sa aiki mr romney ya ziyarci wata gona a van meta jihar iowa inda ya kare tsarinsa na haraji ya shaida wata jarida Des Moines cewa yana so ya sauƙaƙa tsarin haraji ya kuma rage wa masu matsakancin ƙarfin aljihu haraji. ya ce shirin shugaba obama na ƙara wa attajiran amurka haraji ba zai samar da ayyukan yi ba ƙasar china ta yanke hukuncin cewa ba za ta tura manyan jami'an harkokin kudinta zuwa taron asusun ba da lamuni na duniya da za a gudanar a ta takwayo ba yayin da rikicin kan iyaka yake ci gaba da sa dangantaka tsami a tsakanin manyan ƙasashe masu ikon faɗa a yankin asiya asusun ba da lamunin ya faɗa yau laraba cewa shugaban babban bankin ƙasar sin zo shucin ya soke halartar taron sabili da abin da beijing ɗin ta bayyana a matsayin saɓani a tsarin aikin da ke gabansa dama ziwu shine babban mai gabatar da kasida a wurin taron sai dai yanzu zai tura mataimakinsa ne kafar sadarwar ƙasar sin ta ce mataimakin gwamnan babban bankin yi ganje shine zai jagoranci tawagar ƙasar tare da mataimakin ministan kuɗi zugun yu kafar sadarwa ta ce manyan bankunan ƙasar china hudu sun janye ba za su halarci taron shekara-shekara na haɗin gwiwa ba a tsakanin asusun ba da lamuni da bankin duniya babban sakataren majalisar zassauwar ƙasar china usamu fujimura ya bayyana takaicin janyewar rikicin da ake yi kan tsibirin da ba kowa a wurin da ke tekun gabashin china yana barazana ga dangantakar cinikayya a tsakanin manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a yankin asiya to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata ƙungiya da ke ikirarin cewa tana da alaƙa da kungiyar alkaida ta ce ta kai tagwayen hare-haren kuna bakin wake a kan shalkutan leƙen asirin ƙasar syria wadda ke birnin damascus jiya talata da asuba an kai hare-haren bom ɗin ne yayin da dakarun gwamnati ke ci gaba da wa ƙungiyar 'yan tawaye ta free syrian army farmaki tana ƙwace galibin birnin homs yayin da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya kira ga gwamnatin kasar Siriya ta aiwatar da tsarin tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba. Wani hoton bidiyo da 'yan koyo suka ɗauka ya nuna wani abu kamar ofishin leƙen asiri na mayakan saman Siriya yana cin wuta bayan da aka ji wata ƙara fashewa mai ƙarfi a unguwa Harasta da ke birnin Damascus. Wata ƙungiya da take kiran kanta Al-Nusran Front ta ɗauki alhakin abin da ta kira tagwayen hare-haren ƙunar baƙin waken. abin abdul arrahman na kungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama ya ce hare-haren bom ɗin sun ji wa dakarun gwamnati munanan raunuka sai dai kuma sun waso sun kashe fursunoni da dama arhaman ya ce dakarun gwamnati da dama sun rasa rayukansu a fashewar yayin da kuma ake fargaban halin da fursunoni da dama da ake tsare da shi a shalkwatar suke ciki ya kara da cewa yana yiwuwa ɗaruruwa ko dubban 'yan hamayya da aka kama suna cikin wannan ginin gwamnati ba ta yi wata sanarwa dangane da harin ba kuma babu wata majiya da ta tabbatar da adadin waɗanda harin ya shafa kasancewa ana ƙayyade aikin manema labarai a siriya labaran duniya ke naka saurara daga sashen hausa na amurka a nan birnin washington dc hukumomi a yankin karamar hukumar ta bawa balewa jihar Bauchin Najeriya sun janye takunkumin hana cin kasuwanni uku da aka yi sanadiyar tashe-tashen hankula da ke janyo asarar rayukan jama'a da dukiya. Abdulhab Muhammad yana da ci gaban wannan rahoto. An ɗage haramcin cin kasuwanni guda uku da aka kakaba a kwanakin baya akan wasu garuruwa a yankin karamar hukumar ta ba balewa da ke jihar Bauchi a sanadiyar rikice-rikicen da ya janyo sanadiyar rasa rayukan jama'a da na dabbobi da kuma kone-konen gidajen jama'a wannan ci gaban da aka samu ya biyo bayan cimma yarjejeniya da aka kulla ne a tsakanin al'ummomi daban-daban da ke yankin dr ilyasu aliyu gital shine shugaban riko na karamar hukumar tafa a balewa na zanta da shi domin neman karin bayani kan sanarwar bayan taro mai girma gwamna ya ce lai a zauna a san yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki saboda mutane su samu walwala domin kira shugabannin al'umma da malamai da fastoci da sauransu mun yi zama kuma maganar da nake faɗa maka nan da su ne na cewa tun da ni ne shugaban wannan zama security na wannan karamar hukuma lallai lallai in samu yan jaridu bayyana musu abubuwan da muka cimma muka yi yarjejeniyar da muka yi na kawo zaman lafiya da saboda kusan kowa da ake bukatar da su aika da wakili sun aika kuma an zauna zama mai kyau an bi umarnin da gwamna ya na a zauna a tantance a akwai jawabin bayan taro daya daga ciki shine wato dake waɗannan takunkumi na hana kasuwannin zango da da tafa balewa da zal an dake su. Baya ga ɗage wannan takunkumi na hana cin kasuwanci kamar me da me kuma kuka cimma. Na biyu shine waɗannan hari da ake kai wa ƙauyuka mun nuna daidai daidai waɗanda suke waɗannan abubuwa su daina kuma za a sa ido da ɗan adam da dabbobin da ake kai musu hari ko gonakai a hana kuma duk inda aka yi wannan abin za a gayyaci shi shugaban wannan yanki in hakimi ne mai unguwa ne a yi zama da shi a yi bincike mai kyau ta yadda dole a samu waɗanda suka yi waɗannan da a in ba a samu ba to gaskiya zai zama na za a tuhumi shi wanda yake kula da wannan yankin kuma abin da ya shafi hanyoyi shi ma an hana ma ba ma zuwa kan hanya a tare mutane a musu ta'asa ba a'a road block da gwamnati ba su yarda da su ba akan hanyoyin wannan an yadda cewa mutane za a zo a faɗa wa matasa da shugabannin al'umman da ke inda aka yi wa'annan abubuwa a zo a cire wa'annan road block da aka yi na uku kuma mun cimma yarjejeniya cewa a bar kowa ya wuce a hanyar da ya shafi daga bauchi har ka wuce bagwaro mun jimma yarjejeniya cewa saboda wahalallun da mutane ke ciki na ma'aikata na na karamar hukumar ta faɗi da na rashin fayil fayil da ba a kai bogini ba sabon headquarter local gamman ba saboda ka a wannan zaman an yarda cewa hukuma yadda ta ji a ɗebo waɗannan kaya daga tsohuwar sakatariya na wannan karamar hukuma a kai shi sabon sakatariya na karamar hukuma. Akwai wasu mutane wanda yake aka kama wani hali ake ciki su kuma batun su. Lokacin da aka yi wannan rikici an kare mutum goma sai dai bincike ya nuna cewa waɗanda suka yi waɗannan abubuwa sun same su ne a wajen ba su suka aikata ba kuma ana kokarin a ga yadda za a kai su a inda za a tattace a ga cewa ko tabbas su suka ko ba su suka yi ba. Jabin bayan taro kenan daga bakin lasu Aliyu Gital shugaban riko na karamar hukumar tafa balewa Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kau da hatsaniya ku hau bisa gaskiya. haka yake babbar jam'iyyar hamayya ta ampp a najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa domin nazartar abin da ke janyo mata koma baya a zaɓe nasiru adamu hilkaya ya je taron ga rahoton abin da ya gudana daga abuja we are going backwards and backwards and backwards sai komawa baya-baya muke yi har dai muna son cin nasara a matsayin jam'iyya sai mun yi wa tsarinmu garan bawul if we political party then we have to change our ways completely. Shugaban kwamitin amintattu na ANPP Sanata Alimadu Sharif ke jawabi a taron nazarin makomar jam'iyyar da a yanzu ke da gwamnoni uku kacal. Duk da haka Sharif ya nuna lamuran tamkar na kama ne ka gagayya. We have gone to different parts of this country to see what our colleagues are doing at different level. I want to tell you that the governors of AMPP are standing tall. So if that is the case, mun zaga mun duba ayyukan gwamnoni ina mai tabbatar muku gwamnonin ANPP sun yi zarra. Taron da na lura wanda aka shafe tsawon wuni ana yi na nuna yadda wasu ke azawa wasu laifin durkushewar jam'iyyar. nan ma hutun rabin lokaci ne da wasu ke husace wasu ke ƙoƙarin kariyar kai. Dan majalisar wakilai Kawu Sumaila ya fayyace ajandar taron. An kira wannan mitin ne domin ya zauna ya yi nazari ya bibi halin da jam'iyya take ciki a ga kuma wannan mataki ya kamata a ɗauka domin ciyar da jam'iyyar gaba. Za mu duba mu gani yiwuwar mu da sauran jam'iyyu yiwuwar tafiyar mu kaɗai me ya kamata mu yi me ya kamata mu yi wannan mitin namu shine abin da yake so yau din nan ya ɗauki matsaya a kansa wato na lura kamar kun fara ma maganar 2015 kenan a yanzu to ai kullum ka shiga cikin wannan harkar kullum shiri kake yi dama muna so wannan karan a yi shirye-shirye da wuri da sanyin safiya domin kan lokaci ya kure a zo ana ta kama kame yadda ake yin al'amuran da yadda abubuwa suke tafiya anpp mun gunsu madaci kuma in allah da za mu kuskura bakinmu da zuma shugabannin jam'iyyar sun yi watsiyar dila bayan kammala taron ba tare da fidda takardar bayan taro ba kuma ba tare da sha'awar magana da 'yan jarida ba. Sai dai can bayan tsawon lokaci ofishin sakataren labarun jam'iyyar Ima Onuku ya fidda sanarwar saƙon wasiƙar wayar salula da ke cewa za a ƙaddamar da kwamitin tuntuɓa na jam'iyyar. Shi dai wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin sanata Muhammad Muhammad ana sa zai duba yiwuwar shiga ƙawancen ANPP da sauran 'yan adawa don tinkarar PDP a shekara ta 2015. Nasiru Adamu Alhikaya. muryar amurka daga abuja najeriya a gaishe ka nasiru jama'a masu sauraron mu kada a sha'afa ana sauraron rahotannin nan ne daga sashen hausa na murya amurka a washington dc kafin shirin mu na gaba sai a shakata da kalangun marigayi alhaji mamman ya ta katsina Malam mai sasa ɗan Ali. Malam mai sasa malami sosai. Ga malam baban ku gardawa kakan almajirin koko. malam ne kakan ku. Kakan almajirin koko. Sannan malam mai zan mali. Sun ka mai mai ban tsoro ban gambo. Sannu mala mai sasaɗan Ali. Lalle mai ban tsoro ban gambo. Sannu malamai ga malami sosai. Gamalan baban ku gardawa, kakan almajiran koko. Malan ne kakan ku, kakan almajiran koko. Sannan ana mai zan zazaɗa Ali. Sun kuri mai zan mali. Sannan mai ban tsoro ban gambo. Sannu mana mai sasaran ali. Lalle mai ban tsoro ban gambo. Sannu mana mai sasaran ali. Sabo uban diko mai sasaran ali. Sannu mana mai Uban mai Sannu mai da kake karambani, kakka sake malam ya gane ka. dan bani karka sake mallan ya gane ka. Sannu mala mai zazadan Ali. A kulka sake mallan ya gane ka. Sannu mala mai zaza zazadan Ali. Mallan iya gane ka abidan ne da nan a da ka. Sannu mala mai zazadan Ali. A ɗan shaban hannun nan abin da ka. Sannu mala mai zazadan Ali. Dalle mai ban tsoro ban Ali. Sannu mala A tattaunawar da abokin aikinmu Aliyu Mustapha ya yi da ministan yaɗa labaran Najeriya labaran mako, an tambaye shi menene ya sake yawaita zargin gwamnatin Goodluck da laifin rashin yin adalci? Mai shugabanci ban da adalci. Hmm. A shugabanci adalci ne ke ciki Akwai mm, mm, shugaba abun da yake a gaban shi shine abu na farko tsoron Allah Ubangiji. abu na biyu daci mhm. a tsakanin mutanensa abu na uku kauna rayuwa jamansa me zai yi kowane lokaci domin ya kara tantalin arzikinsu mhm. ya kare mutuncinsu abu na hudu zama lafiyansu yaya zai yi ya tabbatar al'umma allah da allah ya bashi sun samu kwanci lafiya ko ya je gonan shi dawo ko ya je kasuwa dawo ko ya je ta hanyar da Allah zai bashi abinci ya dawo to a wadannan shi abubuwan da na gani wanda a cikin abubuwan da shugaba ya kamata ya lura da su eh, amma abun da zan kara fadi shi ne shugabanni ma arewa yadda na gama ka suna kokari amma wannan fitinan da ta taso in suka duba wasu wurare sai ka gani masu nema zabe hmm. wani yana neman kujara ya duba ya gani ba zai ci zabe ba sai kawo zance addini sai kawo zance kabila mhm. sai raba mutane al'umma sai na fitina ya taso wani kuma zai je neman zabe ya gani Allah ba zai bashi ba sai kawo kungiya matasa e ba su kwaya e ba su wiwi e ba su makame su je suna ihu a gari to iri wadannan halaye da suka shiga siyasa nan wannan lokaci a wasu jihohi na arewa to ya kamata mu lura da su na sha jin mutane na cewa idan ba an kai ranar da doka za ta fara aiki akan kowa da kowa a Najeriya ba a ji an kama wani babban mutum yanzu wannan mutane da kake zargi kamar masu amfani da siyasa da masu kuɗi da masu menene sau da akan ce shin wai mutanen nan suwaye ai mutanen cikin najeriya ne yaushe za a kama wani babban giwa a yi misali da shi a ce yau an kama wani ko tsohon gwamna to kagin damuwa kai ka san ka da najeriya ne eh. ka san damuwa ka samu shi ne mutane su bude baki su ce ai wani haka wani ka kira su ka yi tambaya wane ne ne sai ka gani ba wanda yake so ya fita a kira sunan shi ba to gwamnati kuma ba za mu iya mu yi amfani da da eh, eh, zantuwa mu ce mu aja a kama mutum da mai zance a kan shi ba wanda ya fito ya ga maka ba wanda ya yarda fita ya zama shaida amma su ma'aikatan shi ya gani masu leƙi asiri ba za su iya sanin cewa waye su waye su waye suke ba mutanen yan Najeriya ne fa eh to amma amma ko da shi haka din ma eh, sai ka samu cikakke bayani eh, kafi ka je ka sa suna mutum a ce a a kama shi a yi bincika yi haka sai bincika an samu abin da yake a ciki to mafi yawa abubuwan nan saka gani bawai mutum zai fita yi yanda za a ce ga shi ne ya yi ba amma babban abun shi ne hmm. mu muna gani a yanzu haka kwa yanzu din an mutane da yawan da an samu suna yin su masu yi din in su ne sun ce ga wanda ya sa suna yi to kaga yana da aliyu mustapha yake nan da ministan labaran najeriya alhaji labaran mako yanzu kuma ga mustapha nasiru batsari zai gabatar da shirin sharhin jaridun arewacin najeriya Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako, wadda ta yi babban labarin ta da cewa hukumomin Saudiya sun amince a sake mayar da matan nan da aka dawo da su Najeriya daga kasar ta Saudi a sakamakon matsalar muharrami. Jaridar ta ce shugaban kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa akan wannan matsala kuma shugaban majalisar wakilai ta najeriya aminu waziri tambuwal ya ce mai yiwa ne ma hukumomin na saudi su dubi roƙon najeriya na ƙarin lokacin jigilar jirage domin samun damar mayar da waɗannan mata maniyyata da aka dawo da su tun da farko Ita kuwa jaridar leadership a shafinta na gaba ta buga labarin yadda aka ƙara jibga jami'an tsaro a wani ƙauyen da ke cikin jihar Rivers biyo bayan kisan gillar da aka yi wa wasu ɗaliban jami'ar jihar su hudu da ke garin Fatakol Idan muka leka shafi na sha ɗaya na jaridar Blueprint kuwa ta bugu wani labari ne da ƙungiyar dattawan Kiristocin Arewacin Najeriya suka buƙaci ɗan takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2015 da zai fito daga Arewacin Najeriya ya kasance mai bin addinin Kirista. Jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar bayan kammala wani taro a Kaduna, ƙungiyar dattawan Kiristocin ta ce daga cikin tsaffin shugabanni tara da aka aka yi 'yan arewacin Najeriya guda ɗaya ne kacal ya kasance Kirista wato General Yakubu Gawan. A saboda haka suka ci akwai matukar buƙatar a dubi wannan lamari. Amma a nata ɓangare jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da kisan gillar da sojoji suka yi wa farar hula a garin maiduguri ta jihar borno jaridar ta ce akalla mutane talatin ne sojojin suka kashe a garin na maiduguri biyo bayan kisan wani soja mai mukamin laftanar da kuma wasu sojojin guda shidda a sakamakon fashewar wani bom a garin na maiduguri a ƙarshe ita ma dai jaridar new najeriya a cikin wannan labari na maiduguri ta ruwaito cewa mazauna garin sun ce sojojin sun yi ta jibgar mutane babu ji babu gani bayan fashewar wani bom amma jaridar ta new nigeria ta ce kakakin sojojin laftanar kanar sagir musa ya musanta hakan inda ya ce an samu tashin bom da ya rutsa da motar su ta sintiri da misalin karfe bakwai da kwata na safiyar litinin akan hanyar Legas da ke cikin garin maiduguri har ma sojoji biyu sun yi mummunan rauni mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria. ba gaishe ka yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin ra'ayi daga bakin mai shi Alhaji Lawal Abubakar Odin daga Sokoton Najeriya zan bayyana ra'ayi na dangane da tashi-tashin hankulan da a Borno da Mina da Kano. Na ɗaya tashi hankalin da ka a Borno na kashen farar fulawan da aka yi babu shakka wanga al'amari ba shi da kyau ba shi da kyan gani gaba ɗaya ba shi da kyan ji. sannan ina kira gare ka mai girma goodluck ebele jonathan yayin da kaka neman kamfen jirgin ka ya sauka barnu wurin neman cikin kuri'un samun kashi 25 daga cikin 100 domin cika matsayinka na zaman ka shugaban kasa to kana neman kuri'u jirgin ka ya samu wurin sauka barnu yanzu ana kashe talakawa wayanda ba su ji ba su gani ba su hawa ba san shi ba ana cewa babu wurin saukar jirgi ya ba ta da kyau kamar yadda ministan watsa labarai na najeriya labaran ma kuka cewa babu wurin saukar jirgi aiko ko babu wurin saukar jirgi akwai helikofta wanda zai ɗaukaka daga kano in jirgi ya sauke ka kano ya ɗauke ka helikwafta zuwa borno assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana abdulaziz mai ɗauko hoto a garin ta bane kalmar hukumar mulki ta garin jihar sokoto najeriya to a nawa ra'ayi wajen allah mayan na arewa da gwamnonin mu na arewa haka za ku sa ido a kai sojoji a arewa suna ta kashe musulmi wannan irin abu ba zai haifar mana samun su ba a arewa saboda ana kwantata ma musulmi a arewa saboda za a kashe mai gidaje yana da 'ya'ya biyar wani yana da 'ya'ya goma kaga an sa 'ya'ya ne cikin wani hayyaci don allah yana kira bayyana na arewa su wannan al'amari ya ɗauki mataki a kai ƙarshe allah ka mana wannan magani allah ka mana ka ba mu lahiya da zaman lahiya a najeriya assalamu alaikum ni abu da yi mai kotu a gare ta kai kalmar mulki ce ga da jihar sokoto najeriya mazamin da ta kuta jihar dubai assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka ina so na bayyana ra'ayina dangane da janye sojoji ko kuma barinsu a garin maiduguri to ni a ra'ayina ɗari bisa ɗari ina goyon bayan a janye waɗannan jami'an tsaro a garin maiduguri da ma sauran sassan arewacin najeriya domin waɗannan jami'an tsaro da aka kai su domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma sai gashi sun buge da yi ma talakawa kisan gilla da kuma kona dukiyoyinsu saboda haka mu talakawan arewacin najeriya waɗannan jami'an tsaro ba su da wani amfani a gare mu ya kamata a janye su a banmu da 'yan boko haram ɗin idan za su kama mu su yanka mu su feɗe mu su gasa su ci wallahi ya fi sauki da abin da jami'an tsaro suke matalakawa a arewacin najeriya wannan shine ra'ayina huta lafiya mai magana ɗahiru muhammad ne asnal anguwan hurgalere karamar hukumar leren jihar kaduna a tarayyar najeriya a gaishe ku yanzu kuma ga grace alera abdu za ta karanto labarai a takaice ana daidai saura wata guda a gudanar da zaben shugaban kasa amurka binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ana tafiya keke da keke tsakanin 'yan takarar biyu shugaba barack obama da mitt romney na jam'iyyar republican bincike da cibiyar pew research ta gudanar na nuni da cewa mr romney yana kan gaba da maki 4 bisa ɗari yayin da binciken Gallup ya nuna shugaba Obama yana kan gaba da maki 3 bisa ɗari. Mr. Romney ya rage rata da ke tsakaninsu ne bayan muhawarar shugaban ƙasa da aka yi makon jiya inda aka mai da hankali kan tattalin arziki. Ƙasar China ta yanke hukunci cewa ba za ta tura manyan jami'an harkokin kuɗinta zuwa taron asusun ba da lamuni na duniya da za a gudana a birnin Tokyo ba. yayin da rikicin kan iyaka ke ci gaba da sa dangantaka tsami tsakanin manyan kasashen masu ikon faɗa a ji a yankin asiya asusun ba da lamanin ya faɗa yau laraba cewa shugaban babban bankin ƙasar sinzon zinhuan ya soke halartar taron sabili da abin da beijing ta bayyana a matsayin saɓani a tsarin aikin da ke gabansa wata ƙungiya da ke ikirarin cewa tana da alaƙa da ƙungiyar alƙaida ta ce ta kai tagwayen hare-haren kuna bakin wake a kan shalkwatar leƙen asirin ƙasar siriya wadda ke binin damascus jiya talata da asuba to a gaishe ki jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dakata sai can kuma da la'asar insha Allah za ku sake jan mu da wasu shirye-shiryen a gaisuwa da fata alheri nan ga ahmadu abbas satatima da ke kano nigeria da alhaji sabo santalin makaman kano mai aiki a babban kotun jiha tare da yusuf ali mai gyaran agogo ɓaure lokal gamman yar unguwa yanzu mana bin gare salihu abdu da cd mai hada mana sauti tare da sauran abokan aiki da injiniya mu kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.